To, kai kuma ba a ganin ku sai an zo inda kuke ake ganin ku. Ke ne kika masu kiyan ba gashi yanzu tun inda na fiye ake nemo ni kin zo kin ganni ba yanzu ya ake ciki me labari. <laughs> To ya aka yi ne? Wallahi dubu biyar nake so ka bani. Mm, dubu biyar? Wannan ba matsala ba ne ba dubu biyar Allah na tuba ke ma kin san akwai kuɗi don kuɗi to amma ya za a yi. To kai yanzu wato ba za ka bani dubu biyar ba sai kai wani abu gani da wannan azumin ma to ni ba sai ki nuna min inda ke cross a wuya na ba ko daga coci ciki na fito ni ma ina azumi kawai ki aje magana azumi a gefe in an sha ruwa mu ja to yanzu yanda za a yi kawai ka bani dubu biyar in sha bayan sallah sai mu haɗu ki dubu biyar su kutum in baki kawai wani bayan in kuma kika mutuwa zai biya ni kuɗi na wato ma fata kake ma in mutu kenan ko a to ai alal misali tunda ba ke ce da gobe ba koya za ki iya wucewa yanzu kawai in na ɗauki kuɗi na na baki kawai duniya a duniya ne kawai to yanzu dai ba za ka bani dubu biyar ba wallahi ba wannan magana yanzu shi ke nan tsaina da kai babu alkhairi ba za ka iya bani dubu biyar ba sai kai wani abu da ni duk wanda aka baki gaskiya ka bani mamaki gaskiya abadan Allah to shi ke nan ba za ka bani dubu biyar ba shi ke ni ba zai shi